بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka a yau laraba takwas ga watan rabi'u Sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 27 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya mun haɗa wannan masallaci da ke nan na tekwaron ne cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi na ilmu tafsir min kitabin nuqaya fi 14 ilman na al'imam jalaluddin abdurrahman asayuti ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi wannan littafi na annuqaya littafi ne da al-imam asayuti rahimahullah ya tantance masail na ilimi da yake ganin cewar in mutum ya samu waɗannan lalle ilalla ya samu jigo a wannan fanni shi sa a littafin nashi sai ya haɗa ilimi guda goma sha hudu a ciki kuma ilmin tafsir shi ne ilimi na biyu a cikin wannan littafi na annuqaya kuma wannan littafi na annuqaya da imamu ya yayi littafi ne da ubangiji wata ala ya sanya mashi albarka kusan dukkanin waɗanda suka zo bayan imamu sayyutu da suke magana kan ulumul qur'an sai kaji sun ambaci littafin ba da jimawa ba da rasuwar imamu sayuti rahimahullah ubangiji subhanahu wata'ala ya sa abdulaziz azamzami ya ma littafin annuqaya din waƙe gaba ɗayan shi mai suna manzumatu tafsir ko kuma manzumatu zamzami ita ce manzumatu tafsir ko kuma manzumatu zamzami shi al-imam abdulaziz azzamzami ya rasu a shekara ta shida. shi kuma imamu sayuti shekara ta da goma sha ɗaya kaga babu tazara mai yawa kenan tsakaninsu shi sa ma shi abdulaziz zamzami a cikin a cikin manzu matasa a zanzam din yake cewa a faratuwa na zuma minan nukwaya muhazziban nizamaha fi ce yace faratuwa. wannan littafi nashi na manzumatu tafsir ya ce yace faratuwa na ware wannan waken ne na ciro shi ne minan nukwaya daga littafin annuqaya sai dai manzumatu tafsirin ya ce nazaman ya rera littafin nukaya ne wa'ai kaga littafin nukaya da muke karanta yanzu ba waƙe ne nasarar fanni ne rubutun zube ne to ita manzumatu tafsir din waƙe ce bai ce 170 da wani abu wana jina da kyau ko to ya waƙe wannan littafin na annuqaya ne kaga wannan ba ƙaramin aiki aka yi mishi ba hakan nan miftahu tafsir na a sheikh abdullah a abdullahi bin muhammad ibn fodi wanda ya rasu shekara ta 1246 a littafinsa mai fitahu tafsir ma'ana alfiyatu tafsir kenan yake cewa wa ba da zafi haka na zama mundummina bayan ahwal kitabi mu'lina ya ce lijam'ihi ma kana fi nuqaya ya ce littafin shi mai tafsir ya tattara abin da ke cikin littafin annuqaya ya ce da jam’i ma kana fin nuqaya min hama al’itikani fi hawal gaya ya ce littafin shi mai suna mai fitahun tafsir ya tara littafin nuƙaya da littafin al’itikani fi ulumin ƙor'an baki ɗayansu na imamu sayyidi da annuqaya da ke gaban yanzu da al’itikani na imamu sayyidi duk gaba ɗaya ba wake ba ne rubutu ne na zube. A man da ya zo littafin sa miftahu tafsir sai ya waƙin littattafan duka a ciki akwai annuƙaya wadda ke nuna cewar malamai ba su yi ƙasa a gwiwu ba akan abin da ya shafi kula da wannan littafi na annuƙaya Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi baki da a wannan littafi na annuƙaya da muke gaba karatunsa muna babi na uku babi na uku malam ya ware shi ne da guda domin ya bayani akan abin da ya shafi al'ada ya ce wa mina ma yarju ilal ada daga ciki kuma abinda yake da alaka da ulumul qur'an akwai abinda ke koma zuwa ga al'ada yadda ake karanta alkur'ani mai girma wanda yake shine ake kira ilmu tajwid galibin ilmu tajwid yana ginuwa ne akan waɗannan abubuwa guda shida da ke cikin wannan shine ilmul ada'i ilmu tajwid fannin tajwid da sauransu waɗannan abubuwa guda shida mun yi alwakufu a ciki kuma mun yi da. wanda yake waƙafin nan ya wakafa mu mun ɗan jima mun yi kusan darussa hudu a ciki mun yi inda ake tsayawa ta ɓangaren ma'ana sannan mun yi kuma inda ake tsayawa ta ɓangaren harafin da ake tsayawa ko kuma wasalin da ake tsayawa a kan shi ma'ana ilimin alwaƙaf wa liftida yana da alaƙa da ilimin tajwidi kuma yana da alaƙa da ilimin tafsiri yana da alaƙa da ilimin tafsiri lura da irin yadda in ka tsaya wacce ma'ana tsayawar taka za ta bayar ta ɓangaren ma'ana ana fata mafi nan wannan da kyau haka na kuma yana da alaka ta ilimin tajwiri ta ɓangaren ana tsayawa ne da sukun sannan ga rau sannan ga ishima, sannan ga waɗansu kalmomi su kuma ya ake tsayawa a kansu kamar yadda muke magana a kan ya abati lima ta'abud shin ka tsaya ya abat ko kuma ya aban Kullum da kyau ko gwargwadon dai yadda ka biya a gaban malami wannan karatu kawai a sha ruwan tsuntsaye ne ma'ana ba wai karatu ne mai zirfi muke yin shi ba tunda muna magana ne akan abin da shafi ulumin qur'an ba muna bayani ne akan tsantsar tajwidin ba kenan waɗansu masayil ɗin sai ka koma asalin tajwidi a gaban malam sannan za ka kwalkwale su za ka kai makura a kansu kamar da ne mana bayani kun gaba a ce wani ya karanta domin ya ji a gyara mishi ko a wala yi da sauransu ba amma da insha Allah ta'ala na san ya baka fikira amma ya baka dai kusan gwargwadon abin da ake bukata Allah ta'ala ya mana jagora yau za mu tashi a nau'i na uku shine qala rahimahullah an thalith al-imala amala hamzatu wal kisai kull ismin aw fi'lin ya'iyin wa anna bi kayf wa kull marsumin bil ya'i illa hatta walada wa ala wa ma zaka ƙalar himahullah a nau'in salis nau'i na uku a cikin nau'uka shida da suke da alaƙa da karatun ƙor'ani na ce mana waɗannan nau'uka guda shida ana samun su ne a ɓangaren juwidi ana samun su a ɓangaren juwidi amma shi alwakafu wa liftida yana da alaƙa da juwidi kai tsaye kuma yana da alaƙa da tafsiri kai tsaye ina fatan kun fahimci wannan da kyau ta yana yake da alaƙa da juwidi kai tsaye ta iskan da raw da ishmam waɗannan din lahajaci ne ne na ƙabilun larabawa da ake da su wanda yake yana karanta mana cewar in ka zo tsayawa a kan ta'un da muke magana buɗaɗɗiyar ta'u ko rufaffiyar ta'un shin za ka tsaya kan ni'ima ko ni'imat wacce aka rubuta buɗaɗɗiya in ka tsaya ni'ima da ha'un kenan haka shawa suke tsayawa in kuma ka tsaya ni'imat da ta'un haka ƙabilar ƙwai suke tsayawa kenan kowannensu shahararre ne a cikin ƙabilun larabawa da ake da su kenan ilimi yana da alaƙa da alhajjat kenan to hakan nan kuma imala da za mu shiga yanzu ya ce annan usalis nau'i na uku cikin nau'ukan da suke da alaƙa da biya alƙur'ani mai girma da karanta shi al'imala ita ce imala ita ce imala da larabci da hausa kuma a ce yamala a karatun allo yamala ake cewa ko yamala kaga yamala yamala imala diddi asali idan aka ce amala ya karkatar imala karkatarwa kenan kuna jina da kyau ko imala karkatarwa karkatar da me harshe domin wanda ya ce isa ya yi kaga ya bude ko ya yi fataha shine isa ya bude bakinsa amma ise ise kaga ya dan karkatar kaɗan wana ji da kyau ko haka nan kuma isa nau kenan uku akwai isa fataha kenan khalisa akwai ise imala kenan sai kuma tsaka tsakiya wacce ake kira baina baina ko kuma a ce ta kalil kullum da ke ko ko kuma ko a ce baina baina da yake nan ko kuma a ce taqalil diddai shi ake nufi taqalil ba tuqulil ba sai ka ji wani yana cewa tuqulil ba tuqulil ake cewa taqalil domin asalin filin qallala yuqallilu taqlil kaga wazanin shi kenan asal qallala yuqallilu taqlil rattala yurattilu tartil fa'ala yuf'ilu taf'il shi ne mala ya ce al'imala ita ce imala wanda yana cikin lahajat na larabawa da ake wani yin ka tsari shi ba zai taɓa iya ce maka isa ba sai dai ce isa ƙulwar da ke ko wani kuma sai dai ce isa ya yi a takali wani kuma isa ya yi fata duk waɗannan kari guda uku da ake so da isa da isa da isa duk ma'anarsu ɗaya ba su da alaƙar tafsiri suna da alaƙa ne da al'ada yadda ake karantawa hakan na musa muse sai kuma musa tsaka tsakiya shine tsaka tsakiya shine bayanan lafafaini shine a takalil shine kuma bayana bayana ƙala rahimahullah sai mala ya ce amala hamzatu wal kisa'iyu al'imam hamza ibn zayyat al-kufi wal kisa'iyu da aliyu al-kisa'i mutum biyu kenan cikin mutum bakwai kowannensu ya yi imalar kullasmin dukkan wani suna duk wani suna au fi'ilin ko wani fi'ili ya igin da yake da ya'u da yake da ya'u dama ita kalma a larabci ta kasu kashi uku ne ko ismu wa fi'ilun sun maharfin kalim kamar da ibn malik rahimahullah yake faɗa cikin alfiya yace kalamun alafzu mufidun kastaqim wasmun wa sun ma harfun kali aga ismun wa daman kalmar larabci gaba ɗaya gida uku ce ko dai ismi ko fi'ili ko kuma harafi duk na hau gaba ɗaya in ya tafi kan waɗannan guda biyun yake dawowa to yanzu sai malam ya ce kullasmi duk wani suna ɗaya kenan au fi'ilin ko kuma fi'ili biyu kenan ya iyin da aka rubuta shi da ya'u kama wani suna kun ga a suna muna da isa muna da musa kullum da ke ko wanne za ku kara mu wanne zai ku kara eh ƙadi ƙadi kullum da ke ko ƙadi abinda ya zo kafin ya'un ɗin kasara ce kasara ce ta zo ba fataha ba da shi ma an mai imala yahya kaga yahya gashi kana kenan zaka ce yahya zaka ce yahye ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to shine mala yace kullu ismin aw fi'lin in fi'li fa sa'a kamar sa'a kamar qada zaka ce wa qadayra rabbuka alla ta'budu illa iyyah ko wa qada rabbuka fata kenan ko kuma wa ta rabbuka taqlil kenan waɗannan to yanzu muna magana a kan masu yamala a kan masu imala Shi ne hamza da kisa'i su ne suke yin imala kuma ka lura da kyau a duk lokacin da aka ce hamza da kisa'i to ana nufa ana gaya maka almajiransu su ma haka suke yi kenan da muka ce hamza khallad da khalaf haka suke da aka ce kisa'i kenan duri anil kisa'i da kuma abul haris su ma da haka suke tun da su ne ruwayoyi guda biyu daga alkisa'i kullasmin au fi'ilin ya'iyin dukkan wani suna ko fi'ili da yake yana da ya'u wa anna da kuma anna sai dai anna ɗin bi ma'ana kaifa wacce ta zo da ma'anar kaifa kaga ta kuma yana da ma'anar tafsiri kenan dan wannan anna da wace ma'ana ta zo sannan wannan annar da wace ma'ana ta zo anna wacce take da ma'anar kaifa ita ake ma imala kamar fa'atu harfakum anne shi'itu ko anna shi'itu ai kaifa shi'itu qala rahimahullah wa kullu marsumin bil ya'i dama dukkan wani abu da aka rubuta shi da ya'u kun ga da malam ya takaita abin ga suna da fi'ili kullum da ke ko da ya ga suna ga fi'ili to yanzu duk abin da aka rubuta shi da alfu a da ya'un sawa'un ita ya'un ɗin an san asalinta ko ba a san asalinta ba shin asalinta ya'un ce ko wawun da sauransu illa malam sai ya toga ce ya ce in ban da hatta ɗaya kenan kenan ba a cewa hatte da lada ba a cewa lade wa ala ba a cewa ale wadaji da kyau ko wa ma da kuma ma na cikin suratu annur ma zaka minkum min ahadin abada kenan ba a cewa ma zake ma zake agaga zake fili ne da yake ya iya an rubuta shi da yawo amma ba a karantawa a ce ma hakan nan ila ba a cewa ile hakan nan ala ba a cewa ali ina fatan kuma amma mata ana cewa mace bala ana cewa kuma bale kenan waɗanda za ka yi togaciya a kansu su za ka riki waɗanda aka yi togaciya a kansu su za ka riki waɗanda aka yi magana a kansu su ne hatta da lada da ala da ila wana jina da ke ko da kuma mazaka eh, waɗannan guda biyar su ne ba a musu imala idan mutum yana karanta da ruwa da kira'ata hamza ibn zayyad al-kufi ko kuma ta aliyu al-kisai shi sa imamu shatubi rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa hamzatu wal kisaiyu wa hamzatu min wal kisaiyu amala zawatil ya'i haythu ta'assala haythu ta'assala ma'ana sun yi ma zawatil ya' duk abubuwan da suke da ya'un imala haifu ta'assala amma a duk lokacin da bincike ya nuna asalin kalmar ya unci asalin kalmar ya unci zaka wannan ma zaka wannan ba muna ganin yawon a gaba ba kun yi shiru asalin wannan yawon din ya unce ko alfin ne kun yi shiru imamu shatubi rahimahullah azza wa jalla yake cewa wata siniyatul asma'i ta ha wa in raddatta ilayka al-fi'la sadafta manhala wa tasmiyatul asma'i idan suna ne idan to kamar da shi musanna idan wannan alfun din ya'un ne za ta bayyana in kuma wawun ne za ta bayyana idan ka dawo da fi'ili zuwa gare ka idan abin a fi'ili ne za ka gane asalin alfun ɗin wawun ne ko ya'un misali ƙaba sai ka ce ƙazaitu ƙunga ya'un ta bayyana kun ya'un ta bayyana zaka sai ka ce ya zakautu eh ai ai zaka ya zuku ne ba shi na awa a a mazari ɗin zaka ba ba ga wawon ɗin nan ya fito ba in ka tashi jami'i mai zakawat. kun da ke ko shi ne. وما جئت من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو الا وما جئت من زكاه تريدون وجه كاغا زكاه كاغا wawon din ya fito to wannan wawan din asalin shi zakautu ne ba zakaitu ba sai dai ka ce zakaitu kai ma ka mai da fi'il mudha'af to dama inda fi'il ya zama sama da uku ko asalin shi wawun ne ko asalin shi ba wawun ba ne inda ya zama eh, ruba'i ne ko kumasi ko sudasi kai tsaye kawai ya koma ya ya'un kamar da'a ya da'u kullura da'a ai gaga harfi uku ne dalun ainun alfun da'a sai ka ce yad'u to amma in ka ce idda'a yanzu ya zama nawa biyar ga hamza ga kuma tad'if to ba za ka ce idda'autu ba sai dai idda'aitu sai dai idda'aitu saboda haka a wannan lokaci zai zama yana tare da imala isa imamu shatubi rahimahullahu azza wa jalla yace huda ya ba bada misali ya ce huda wa shitara wal huda wa huda kuma haka dai ta mimita su wa kaifa da sauransu sai ya kawo ausadin da ake ake duba su ya ce wa kaifa atat fa'ala fa fiya wujuda wa in dhumma aw yufta fa'ala fa hasila wa kaifa atat fa'ala kulura fa'ala tana da fuska uku wa kaifa atat kana da maka ce fa'ala da yi mafa'un me fataha mun samu daya fi'ila da yi mata fa'un kasara fu'ula da ya matawun fa'un dhamma yanzu ka samu wasu ni guda nawa uku fi'ila kamar isa kulura fu'ula kamar musa to kage yanzu ka sami wasani guda uku kenan shine wa kaifa atat fa'ala fa fiya wujuda wa in dhamma aw yufta fa'ala fa hasila wa in dhamma ko ake dhamma aw yufta ko ake fata na fa'ala kenan a fa'ala muna da guda biyu ko dai fa'ala ko fu'ala na ba ta ana rike karatun to ko fa'ala ko fu'ala muna da wazani guda biyu nasara yana wani wazani fa'ala nasara yana da wani wazani fa'ala kullum da ke ko shi ne ya yi abin nan auzaɗin da ake kawowa to alimin da akwai ausar guda biyar ko dai ko fa'ala fa'ala fi'ila fa'ala fi'ila fu'ula ko kuma fa'ala ko fu'ala ka samu wazani guda shida kenan haka dai imam shatibi rahimahullah azza wa jalla ya ambace su duk waɗannan ana koma wurin malamai ne domin a koyi su nan dai muna darasi ne na ulumul qur'an abin mamaki yanzu an faɗi malama ka tuwar shi ba kun shiru an faɗi imala baka juwar shi ba Tun tunda malam hamza da kisa'i ya faɗa in ana magana imala hamza da kisa'i su suke imala in tafiya ta tafiya ma kisa'i ya ɗara hamza a wasu wurare na imala din kuna ce da kyau warshu wuri ɗaya yake imala a cikin ƙur'ani shine shine tahe duk sauran wurare a cikin ƙur'ani ko dai yayi fataha ko kuma yayi taqlil taqlil warshi baya cewa he ko he shi he ma ba ba ne wannan ba karatun ba ne nan na mutanen mu he wadda ha kana da fataha kana da imala kana kuma da takali in an ce ne shine baina baina shine baina baina tsakanin fataha da kuma tsakanin fataha da kasara shi yake nufi da attakali Allah ta'ala ya amfana da mu baki da qala rahimahullah ar-rabi'u al wa huwa muttasilun wa munfasil wa atwaluhum warshun wa hamza فعاصم فابن عامر walkisa'i فأبو أمر wala khilafa fi tamkinin muttasili بحرف مد واختلف في المنفصل قال رحمه الله سيمال يجي الرابع نهد أتكي شدا المد إتكي مد المد إتكي مد wana ji da kyau ko madda kuma ita ce ja ita ce ja kuma harufan da ake wa madda harufa ne guda uku su ne alfun da wawun da ya'ud na fatan kuna jina da ke ko asali asali shi ne fata ta yi madda na alfu. kasara ta yi madda na ya'ud donma ta yi madda wawun ƙala rahimahullah huwa mutasilin wa mufasil ya ce ita maddar ita ce mutasil da kuma mufasil mutasil da munfasil abin da yake nufi shine idan aka samu alhamza idan aka samu alhamza ta biyo harafin madda kun da ke ko a kalma ɗaya kamar ja'a kamar ja'a ai kaga kalma ɗaya ce kamar su'a kalma ɗaya ce ba wai su daban a ɗin daban ba kamar su'u kamar ja'a tunda alhamzar tana tare da kalmar tare suke da juna wani ita ce madda mutasi ƙara rahimahullah wa mufasi da kuma madda shi shine ya zama na wannan kalmar da take da alhamza daban kalmar kuma da alhamza ta biyo ta daban kamar inna inna harfu madda ana ne mai alifin ɗin a na. alhamza da ta biyo alfudin tana wata kalmar ne daban kuna ji da ke ku alhamza da ta biyo ba tare suke da waccan ba kawai kamar ja'a alhamza tare suke da kalmar su'a alhamza tare suke da isa aka ce mutasil a haɗe suke amma nan fashin ba a haɗe suke ba saboda me saboda ina daban a daban kullum da ke ko shine malam ya magana ya ce wa atwaluhum warshun wa hamza wanda ya fi waɗanda suka fi kowaɗanne tsawaita madda suka fi jan madda su ne warshu da hamza warshun da hamza su suka fi ja a mutasil da kuma munfasil ina fata mun fahimci wannan da kyau ku da kyau sai ya ce warshu kenan banda qalun inda ya ce nafi' to kalon ya shiga amma sai ce warshu tun da ya ce warshu banda nafi na banda kalon banda kalon amma da ya ce hamza khalaf da khalad duk suna ciki duk suna ciki kenan anan da mutasil kamar ja'a kamar su'a da munfasil kamar inna a ataina inna an zallahu kullum da ke ko duk gaba ɗayansu ɗinnan biyu da mutasil da mufasil warshu da hamza suna musu ja shida ne shi ne abuwalhu ai ja mafi tsawo shi ne shida ja mafi tsawo shi ne shida shi za ka ji an ce salafu alifat ku lura da kyau in ka ji an ce salafu alifat alif uku shi ne ja shida saboda kowane alifu ana mai ja nawa biyu kowane alfin ja biyu kowane alfin ja biyu so idan ka kada duba manyan littafan tajwidi sai ka an ce salasu alifat alfin uku ma'ana ja shida kenan qala rahimahullah fa asim to daga nan sai asim tunda an ce asim ah, habs da shu'ba suna ciki babanu Amirin, sai kuma ibn amir shi kuma tunda an ce ibn amir an yi shiru to hisham da ibn zakawan duk suna ciki wal kisaiyu da kuma kisai tunda an ce kisai to abul harith da adduri anil kisai duk suna ciki ku lura da kyau da lafazin yayi sai ya ce fa'asim da lafazin da ya amfani sai ya ce fa'asim da ya ce wa atwaluhum warshun wa hamza bai ce warshun fa hamza ba ina son ku gane wannan sai ce wa tuwaluhum warshun wa hamza da ya kammala sai ce fa'ashibu sai bai ce wa Asun ba wana ji sai bai ce wa Asun ba sai ce fa'ashibun fa amirin wal sai kuma ya ce fa amri wato wanda Allah ta'ala ya hore mai ilimi kuma ya hore mai kimiyyar wallafa littafi kowanne harfi yana isar da saƙoni. da ya ce mana fa'ashimun ya yi atafi da ashim fabun amirin kulura kuma sai ya ce walkisa'i sai bai ce falkisa'i fa abu amrin ba da ya ce fa'ashimun fabun amirin walkisa'i su kuma wannan gurub ɗinsu ba, yanzu mun kai gurub nauke nan, biyu mun yi gurub na farko warshu da hamza su ja shi da suke yi a mutasil da mufasil a mutasil da munfasil haka imamu shatibi rahimahullahu azza wa jalla ya fada yace idza alifun aw ya'uha ba'da kasratin aw wawu an dhammin laqiya al hamza tuwila tuwila suna yin tul to amma nan da ya ce asimun fa bunu amirin wal kisa'i waɗannan su kuma suna yin a suna yin atawassit shine ja huɗu sune ne sala abin nan alfani kenan alfin guda biyu wana ji da ke ko asib da almajiran shi biyu ibnu amirin da almajiran shi biyu alkisa'i da almajiran shi biyu kowannensu yana yi wa mutasil da munfasil janawa ja ja قال رحمه الله فأبو أمر فأبو أمر سيكما أبو أمر سيكما أبو ya ce sai kuma abu amur ne domin abu amur a muttasil yana ja hudu amma a munfasil bayan ja yana yin biyu ko hudu ana ta kun fahimci magana ta a munfasil yana yin ja biyu ko ja hudu ya ce fa'in yan fasil ba dirhu taliban bi kulfi ma yurwika durran wa muhdala قال رحمه الله ولا خلاف في تمكين bi بحرف مد na farko ka kiyaye babu makawa babu makawa madda mutasil sai an tabbatar da maddata sai an tabbatar da maddata Abinda yake nufi da sai an tabbatar da maddata sai an yi mata ja hudu ko shida madda mutasil ba ta da ƙasa da wana ji da ke ko madda al mutasil ba ta da ƙasa da ja ja hudu ko shida ake mata tsawon da kowanne kake karantawa a cikin malama qala rahimahullah wa ikhtulifa fil amma a munfasil sai malam ce malamai sun ƙara ma juna sani abin da yake nufi da malamai sun ƙara ma juna sani nan su ne malaman ƙira'a saboda haka malamin da kake karantawa da shi da wacce yake karantawa tambayar farko da zan mana ita ce karatun ƙur'ani da kake da wace mazhaba kake yi shatubiya ko durra shatubiya ko taiba eh ban ji ba haka malamin ka ya ce na faɗa mana a darasin da ya wuce gaba ɗaya ana karanta ƙur'ani ne kuna jira da kyau ana karanta ƙur'ani da abin da ya zo a cikin shatubiya ɗaya kenan da durra biyu kenan da tsayi batun nashar uku kenan da abin da ya zo ciki da shi ake karanta ƙur'ani to amma da shatubiya da durra ku kiyaye shatubiya kira'o'i bakwai ce durra kira'o'i uku ce sai aka hada suka zama goma shatubiya alimamu shatubi ne ya yi ya nazzama ta asalinta kuma a taisir ne na abu amur addani ita addurra ibn al-jazari shekul qurra tajul qurra shine yayi ta domin ta cika cikon goma kuma ya yi ta ne akan tariƙa ta shatubiya akan mazhabin shatubiya ɗaya kenan sai kuma ya yi zo ya yi tsayibatin nashar asalin littafin annashur ne fil ashar da shi ya rubuta sai kuma ya zo ya wake shi shi sa idan aka zo ana magana akan tariqul qira'a ko dai shatubiya ko kuma tayyiba idan aka ce shatubiya ta haɗa shatubiya da addurra idan aka ce a tayyiba ita kuma ita ce tsayibatun nasha ita ce tsayibatu an nasha to tambaya ta yanzu tajwidi da kake karantawa da wanne kake karantawa don dan shi ne usul shi ya kira usulul qira'at su za ka ga imamu shatibi yayi su tun daga farko har zuwa karshen babu ya da ya ce wa dunaka ya atin musamman zawaid da an a khat al mashahifi ma'zira yanzu ko nake ji da wanda kake karatun ƙur'ani eh. da shatubiya kake yi ta juidi muke magana ba ƙira'at ba ta juidi muke yi ba ƙira'at ba ko ta juidi kake da wanda kake da mazhabin shatubiya ko da mazhabin tayyibatun nashar da tariƙa shatubiya ko da tariƙa tayyibatun nashar domin ku lura da kyau dan ya ce wa kutilifa fil munfasil malamai sun ƙara ma juna sani akan al munfasil almaddu almunfasil almaddu almunfasil wana jina da kyau tana da fuska kamar haka fuska ta farko a yi mata ja shida kullum da ke ko waɗanda suke yin ja shida ƙaunar wahidan fuska ta biyu waɗanda suke yin ja hudu ƙaunar wahidan ma'ana magana ɗaya shi ne mazahibin ƙura a kan maddata al-munfasil mazahibul qurra mazhabobin malamai akan abin da shafi madda munfasil a dunkule mazhabobi ne guda haka mazhaba ta farko waɗanda suke yin ja shida ƙaunar wahida mazhaba ta biyu waɗanda suke yin ja hudu ƙaunar wahida mazhaba ta uku waɗanda suke yin ja biyu ƙaunar wahida mazhaba ta hudu waɗanda suke yin ja biyu ko jam ja biyu ko ja su ne maza haɓata nawa ke nan to yanzu kai da wace kake yi ana fatan kun fahimci da kyau ko ƙalar rahimahullah annawul khamis takhfiful hamza wa huwa naqlun wa ibdalun bi maddin min jinsi ma qablaha wa tashilun bainaha wa bain harakatiha wa isqatiha ba na ga mana ba shiga ciki muke yi sosai ba malam ya ce nau'i na biyar a cikin nau'uka na tajwidi na al'ada shine takhfiful hamza shine takhfifu alhamza ka sauƙaƙa alhamza ma'ana ba wai ka yi ta ba a antu a antu alhamza ne guda nawa biyu in ka ce a antu ka yi musu me ka yi me kowace ka faɗe ta kowace ka yi ta haƙiƙin ɗinta a antum a antum a wannan kuma fa kuna ji da ke ko sai mala ya ce ita alhamza wa huwa naƙalu ana mata an naƙalu ɗaya kenan wa ibdalun bi maddin min jinsi ma ha, biyu kenan wa bayan hawa bayan harakati ha, uku kenan wa isqatun hudu kenan alhamza ana mata abubuwa guda nawa kenan hudu na farko naqlu a mata naqlu a ɗauke wasalinta a ɗora shiga wani kamar yu'minuna a abin nan ba yu'minuna ba kamar ƙuluhiya kamar ƙuluhiya ƙul uhiya kaga ƙul uhiya alhamza tana da ne tana zama sai aka ɗauke dhammar sai aka sa akan lamu sai ya zama ƙuluhiya ƙulura ɗaya kenan kamar qad aflaha aflaha qad aflaha alhamza tana da me fataha sai aka ɗauke fatar aka sa kan dalu sai zama qad muminun almu'minun wannan shi ake kira da annakalu kisa imam shafi ya ce wa harriqil warshin kullu sakinin akhirin sahihin bi shaklil hamzi wa hazifu mushila ɗaya kenan na biyu wa ibdalun bi maddin min jinsi ma qabalaha ana yi ma alhamza madda a narkar da ita ta bi wasalin da izo kafinta kullura da kyau ta bi wasalin da ya zo kafinta idan gomma ce ta zo kafinta sai alhamza ta zama wawo idan fataha ce ta zo kafin dom kafin alhamza sai alhamza ta zama alfun idan kasara ce ta zo kafin alhamza sai alhamza ta zama ya'un shi sai ya ce wa ibdalun bi maddin sai a narkar da hamzar ta zama madda min jinsi ma qabalaha ta bi jinsin wasalin da izo kafinta misali na farko shine idan alhamza ta biyo dhamma in za a narkar da alhamza ina za a mai da ita wawun allazina yu'minuna bil ghaibi yu'minuna bil ghaibi kaga akwai alhamza kun lura da ke ko in zaka ibdal sai ka ce yu'minuna bil ghaibi shine yu'minuna bil ghaibi ɗaya kenan akwai kuma fataha ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu kaga Kulu in zaka yi ibdal sai ka ce ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu in takunu ta'lamuna فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون سيدنا ما إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون kama talamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju wa bi'irin mu'attalatin wa bi'irin mu'attalatin wa qasrin mashi yanzu alhamza ta biyo kasara sai ya karanta wa biri wa birin mu'attalatin wa qasrin mashi na fata mun fahimci ibdal din na kama wanne eh. abin na ce man ai dogon abin da ne dogon karatu ne ya ce kamar waji ina bika alha'ula'i shahida sai ba a ce da ba kun da ke ko ai alhamzar a nan ba fa'ul fi'il ba ce ba fa'un ba ce ba asalin kalma ba ce dan imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla yayi gwara babi bai zama kanshi akan babul hamzil mufrad babu alhamza ta zo ita kadai kun lura da ke ko so wannan ne dama idan yana zuwa kan fa'ul fi'il ai kaga akala akala fa'ala aliba fa'ila kaga duk wannan alhamzar fa'ul fi'il ce amma ja'a alhamzar ba fa'ul fi'il bace ainul fi'il abinda lamul fi'il ce kun lura da ke ko barakallahu fiikum qala rahimahullahu isqat ana zuwa ma a rufe alhamzar gaba daya ya zama na babu ita kun da ke ko kamar kalla idza sha'a anshara idza sha'a anshara sai ka ce abin idza idza sha'a kun ga alhamza anshara alhamza sai ka ce idza sha'a anshara idza sha'a anshara kaga ka cire kai iskatu din alhamza shine wa asqata lula fi ittifaqihima ma'an idza ta min kalimatayn ala. ka ja amuruna min sama inna amuruna min sama kama ka ja amuruna. kamar ja a ja'a amruna ja a amuruna. sai karanta falamma ja'a amruna ha'ula'i in kuntum ha'ula'i in kuntum Wani shiri iska. to wannan abin da ya shafi takhfiful hamza kenan akwai naqalun akwai ibdalun akwai tashil sai tashilu ko ba bi tashil ba shi wata wa bayan hawa bayan harakatiha wata silun bayan ha wa bayan harakatiha ma'ana idan idan tana da fataha sai ya tashilin ta zuwa fataha in tana da kasara sai ya tashilin zuwa kasara in tana da dhamma sai ya tashilin zuwa dhamma zuwa wawun kenan qul aw nabiukum qul aw nabiukum kaga au nabiukum au nabiukum amma da yake alhamza ta biyu tana da damma na ka zo karanta sai ya karanta kul auna bi'ikum amma ka rubuta ba za ka rubuta wawun ba kul auna wani da ke ko da sauransu ƙalar rahimahullah annahu sadis al-idigham al-idigham ƙalar rahimahullah wa lam yudghim abu amrin misla fi kalimati illa fi manasikakum wa ma salakakum shikenan ƙalar rahimahullah malam yace Allah ta'ala ya kanshi da gafara ya rahimshe ya ce annau sadis nau'i na shida na ƙarshe kenan shine al-idgham shine al-idgham al-idgham din da malam ya ambana ya ambata ana shine al-idgham al-kabir da imam shatibi ya ce wa dunaka al-idgham al-kabir wa qutbu abu amr al-basri fihi tahaffala fihi tahaffala shine al-idgham al-kabir idan aka ce al-idgham al-kabir shine shigar da harafi mai wasali cikin wani harafi mai wasali shine al-idghamu al-kabir amma as-saghir shine shigar da harafin farko mara wasali ma'ana mai sukun kenan kun da ke ko zuwa na biyu mai wasali ina fatan kun fahimci wannan da kyau yawwa ah, wa iz qala rabbuka wa iz qala la ah, ah, lamun yana da wasalin fataha ra'u tana da wasalin fata sai ya karanta wa izqar rabbuka lil malaikati wannan me sunan shi al idghamul kabir wa izqar rabbuka lil malaikati alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil eh, alam tara kayfa rabbuka saboda ga fa'un ga fa'un kuma ana idghamun din fa'un ne a cikin fa'un shine al kabir din saboda fa'un ta farko tana da wasali fa'un ta biyu tana da wasali fa'ala rabbuka kuma ana idgamun din lamun cikin ra'un wa fil lamin ra'un wa hayfil la shine alam tara kayfa rabbuka kai idgamun din fa'un a cikin fa'un sannan ka kai idgamun din lamun a cikin ra'un wannan kun da duk kalmomin daban-daban suke fa'ala daban take rabbuka daban take kaifa daban take ah, fa'ala daban take shin ana samun irin wannan a kalma guda shi sa malam ya ce walam yudhim abu amrin abu awal basari bai shigar da bai yi idgamul kabir a kalma ɗaya ba Mana almisila ya shigar da harafi cikin irinsa fi kalimatin a kalma ɗaya illa fi manasikaku sai dai akan kalma ta manasikaku fa idza qadaytum manasikaku sai ya karanta fai za fa idza qadaytum manasikum fa idza qadaytum manasikum ba manasikakum ba manasikum haka sai ka shigar da kaulasan na farko a cikin kaulasan na biyu da kuma ma salakakum fi saqar sai karanta ma salakkum fi saqar ma salakkum fi saqar to haka kafin da kafin kowannen suna da yawa ne wannan shine al-idghamul kabir kuma al-mithl iri daya amma lamun cikin ra'un al’irgamul kabir amma ba filmin silba ba da ke ko to duk waɗannan bayanan ana komawa ne gaban malamai a yi su shi sa muka yi su sama sama dama wakafi shi ya tsare mu yasa imamu shafi yake cewa fa fi kilmatin anu manasikum wama salakum wa baqil babi laysa muawwala in dai a kalma ɗaya ne abu amr al to yana yi ne a ma salaka kun fi saƙar kaɗai da kuma bai za ƙwazaitun manasikakum wannan a kalma ne kenan amma a sauran a wa babi laisa mu'awwala sauran waɗanda suke a kalmomi da ba iri ɗaya in ba waɗannan ba a kalma ɗaya baya yin alidazamu alkabir da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk